aya guda na bil jufa ita kan ta sabka jufa wa illa sai na atai allazina atainahum kitaba ila la nafidil jahili wa hiya sabon aw samanun wa na aya ita ayoyinta takwas ne ko da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم muradihi bi zalika Allah sa abin da ya karhi da waɗannan harufa uku tilka waɗancan ai hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi yayi ishara da abin da ake nuni ga wanda an nesa saboda nisan su ga daraja ko da yake suna kusa ga ku waɗannan ayoyin da aka kusa da ku wanda yake santa ne ga daraja ayatul kitabi ayoyi ne na littafi almubini mai bayani Alwali. bayyananne walihil ijaz ko dai shi bayyananne na ga mu'jiza ta ga hili take awil muzahiril haqq ne ko ko mai bayyanar da gaskiya daga ƙarya don haka bayyananne ko mai bayani natalu alaika muna karanta ma aina kusu alaika muna kissanta ma muna baka labari bi tilawati jibrila da karantawa jibril min naba'i musa wa fir'aun sashin labarin musa da fir'aun ai ba'ala habarihi ma sashin labarin shi an maqulun natalu natalu min naba'i musa wa fir'aun muna karanta ma sashin labarin musa da fir'aun bil haqqi da gaskiya multabisan bihi yana wanda ya cude da gaskiya au mu hiki na koko alhalin mu muna masu gaskiya ga wannan labarin da muka baka jari da majarurin wurin hali su liqaumin yu'minun amma ga mutanen da ke imani li saboda masu imani muke ba da wannan labari li annahumul muntafi'una bihi don su aw waɗanda ke amfani da shi yuqawwi bihi jahilun yana ƙarfafa zuciyarsu da shi wa alamu su san annal aqibata lahum su ƙara ƙarfi ga abinda suke yi su san suke da ƙarko إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة fir'auna lalle fir'auna ala ya girma ta azzama ya girma filalle cikin ƙasan nan ta misira wannan al ta ahadi ce ba ta jinsi ba ce ba ƙasa gaba ɗaya ba don bai mallaki duniya gaba ɗaya ba waɗanda suka mallaki duniya gaba ɗayansu mutum hudu ne biyu muminai biyu kafirai na maruzu da buhutu nassar su ne kafiran da suka mallaki duniya gaba ɗaya suleiman da Zulkarnain su ne waɗanda amuminan da suka mallaki duniya gaba duk wanda ba su ba wani ɗan kaso ne kawai ake ba shi don haka al'arlu wannan ƙasar ta Misra ba ƙasa gaba isti'nafun jumla ta da an ka fara yubayyinun naba da ke bayyana labarin da muke baka wa na bi arli misra malla ce abin da ya samu ka ƙayyade cewa ƙasar misra islam ya tajawaz min ha. don hukuncin fir'aunu bai ƙetare misira ai kaga da musa ya yi hijira ya kai madayana shu'aibu ya ce mai na jauta min alƙaumi na, ka tsire ma mutane a zalimai don kafe ta ƙasarsu waje ala ahala hashiya ya sanya mutanen ƙasar gabri gabri ya kakkasa su yana daga cikin sharrin da ake wa mutanen da ake gaba da su sai a raba hankulansu a wace su su yi ta faɗa da juna hankalinsu bai haɗu ba balle su tunkari makiyin na asiri ta yi zan kullum kana da makiyi cikin gidanka kana da makwabcinka kana da ɗan uwanka na addini addinin ku guda amma kiyayya ku kai kaga shi gabiri ya cere mashirin shirin ku kudu sai kuwa juna to haka nan fir'auna ya yi wa mutanen misira ya rarraba su ya raba hankulansu firakan yushayi'unahu hufi ma yuridu wa yubi'unahu ya rarraba su jama'a jama'a suna rakkiya ta ga duk abin da yake nuhi sun zan yan amshin shata sai dai yan za su ke ya da junansu wai yudi'unahu suna ne mashi ta auji ja'alahum asnafan fi hidimati ko ko ya kakkasa su ga mai hidima shi ma yana cikin wani sharri da aka wa mutane da aka sha jini in ba a son su zauna su yi tunani sai kullum a ba su aiki da kun karewa ga aiki a hito muku da wanga dama sai ka gama aiki na ka zo ka zauna ka natsu sannan tunani ka shigo ka wai shi wanga da ka tabautar da shin wai kan ne to ba a bari ku zamnan balle ku yi tunani kullun cikin ayyuka kuke wanda ka aiki ko tunani ne ga aikin nan dai shige ba ga misa an ka sa shi ba wa ayyana li kulli ta'ifatin wa naw'in amalan ya ayyana ma kowace jama'a da kowane nau'i kowace kabila ga aikin da ya azamata aw ja'alahum ahzaban ko ko ya sanya su rundunoni masu hada da juna bi an agara bainahum adawata ya cusa kiyayya tsakanin su la Allah ya tafiku alaihi don kada bakin su ya haɗu su yi manufa guda akan shi yastatifu da'ifatan minhum yana ramnanar da wasu jama'a daga cikin su wahum sune banu isra'ila hali ne daga fa'ilin ja'ala bayan ya sanya su gabri-gabri suna faɗa da juna alhalinsa yana mai ramna na wasu jama'a daga cikinsu koko sifa ce ta shi'a ya sanya su jama'o'i da karamna na wasu jama'a daga cikinsu au kalamun ko koko wata magana ta da an ka fara sabuwa yuzabbihu abna'ahun yana yanke 'ya'yansu maza almauludi na waɗanda aka haifa hayi da sa'afan yana rayar da matansu a haya'an dan ba shi ke raya su ba dan ba matacci ya same su ya raya su ba a'a yana wanzar da sura yayi baya kashe su ba alil kahana dan zancen wasu bokaye da suka ce mai inna mauludan yuladu wani ɗa da za a haifa fi bani isra'ila ya kunu sababan li zahabi mulkika zai zan sababi ga gushewa mulkinka yuzabbihu dinnan badali ne daga yastalibu yana ramnanar da wasu jama'a daga cikinsu yana yanke 'ya'yansu don wasu bokaye da suka ce za a haifi wani ɗa cikin bani isra'ila zai zan sababi da gushewar mulkin kai ce to ba sai ya rayu ba duk an ka haifi ɗa a yanki innahu kana min al na. lallin shi fir'auna ya zan cikin maɓannata wallisa saboda zama ne maɓannaci kana ya a adafala yadda hayyana kashe yan jarirai min auladil anbiya ina diyan annaba bila fa'idatin ba wata fa'ida don yanki diya jarirai bai da wani amfani annal kahina don shi bokan da ya ce mai haka in kana sadiqan in hadda gaskina yake yi to lam yanda fi bil qatal abin bai tunkuduwa don an kashe jarirai in dai har abin da ya faɗi gaskiya ne zai faru to yanki jariran gaba zai hana mai faruwa wa in kana kaziban in kuma ƙarya ta ya kaka fa ma wajahu to me ya fuskar yanke jarirai ga maganar da ba gaskiya ba ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم nuridu an muna son mai baiwa alallazi na iku ga waɗannan da aka ramna na filalle cikin ƙasa don shi allah hakimi na bai komi sai da hikima an sallade ma fir'auna an cusa mai yan haka don daga ƙarshe musa ya taso kuma ya yi tarbiya gidanai ya tashi gidanai kuma ya yaƙe shi ɗin ya ci shi don a san cewa dabara kowa da makircin kowa bai gudda abin da allah ya shirya kamar a cusa jama'a masu ƙarfi su yi faɗa da mai rami domin in ya yi nasara a san taimako a shaidar ka Allah suke ba daga yawa ko ƙarfi ba ta haka nan Allah ka abubuwa ɗaya don ya nuna hikima muna son mai bayawa ga waɗannan da aka ramnana mu mai da su masu ƙarfi kuma su gade waɗanga da ke ramnana su na tafallala mai falala alal ladzina istul'ifu fil ardi waɗannan da aka ramnana a cikin wannan ƙasar ta misira ba a cikin ƙasa gaba ɗaya ba arda misra bi in qazihim da tsamo su min ba'asihi daga tsananin azabar fir'au wa naj'alahu musanya su a'immatan shugabanni fi ga addini yukuta dabihim da ake koyi da su fihi ga addinin awwalatan ko ku a'immatan musanya su shugabanni da ke jibinta mutane ta wajen mulki wa naj'alahu alwarisina musanya su su ne masu gada mulka fir'auna mulkin fir'auna wa qaumihi da mutanen shi ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونري فرعون ونريد أن نري فرعون كما منا سم قدام فرعون بلم نور نور نوريا mu gwada wa nazbi fir'auna fir'auna wa ma ba'adahu shine hamana wa junuda kuma lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka karanta mu gwada ma fir'auna da hamana da rundunonin wa bil ya'il maktuhat kuma an karanta da ya wanda ake wa fataha wa yara fir'aunu nan sai a yarab a fir'aunu shigani ya zan fa'ida in ku a ce mu gwada mafiyar auni ya zama mabuli wato Allah a fa'il wa rabi salasa in ayi haka sai ayi yi raba ga uku ɗin ya rafiyar aunu wa hamanu wa junuduhu biyar aunu da hamanu da rundunonin su suga ma kanu ya hazaruna abin da suke tsoro minhum daga bani isra'ila ai min bani isra'ila ma kanu ya hafuna min zihabi mulkihim abin da suke tsoro na gushewa mulkin su sababi da mauludi don wannan ɗan da za a haifa mu gwada musu da lalle abin nan sai ya faru ko bi ilhamin ta hanyar cusa mata auruya ko kuma gwada mata cikin mafalki don ba mala'iki aka aiko mata ba inda ita ba annabi ba ce wanda ya cusa mata ta hanyar ilhami ko kuma cikin mafalki muka aiko ila ummi musa zuwa ga ko musa yohanasu hina waladan kusan da ta haifi musa walam yash'ur bi wiladatihi ukhti in ba da uwa ta maryam ba ba wanda ya san an haifu don ana koyi ɓoyen abin tun da fir'auna yankewa yake sai muka aiko mata an ihi cewa ki shayar da shi ma amka nake ya fa'u iyakar yadda yake yiwa gare ki na ɓoye shi ki ɓoye shi ki rike ki ba shi nono iyakar abin da kike iyawa in abin ya fi ƙarhinki ki ga za a gano shi ne a haifta alaihi in ki ji tsoro gare la'a ki ji tsoron a yi cinka alaihi gare a gano shi to fa alƙihi sai ki jefa shi filiyan cikin gulbin nil misra gulbin misra wala takhafi alaihi kada ki ji mai tsoro kada kan nutsewa ba zai nutse ba wala shiddatan kar ki ji tsoron waya hadu da wani tsanani can inda za shi wal khawful musibatu awwalan khawful qatl farko an tabbatar da tsoro kuma an komo an koyi an ce fa iza khifti alaihi in ke ji tsoro sannan an dawo an ce wala ta hafi kada ki ji tsoro kaga an tabbatar an kore to shi wancan da aka tabbatar wai in ki ji tsoro a kashe shi wala ta hazani li firaqihi kada ki yi bakin cikin rabuwa da shi dawowa zai mu za mu mai da shi inna raduhu ilayki mu masu mai sai muke zo a gare ki ba mu mun ka ce ki jefa shi ba ai mu za mu mai sai muke da shi ai ko mutum ya kai karimi in ya ce ka bai to bayar ko abin na ya bace yana baka wani ko ya mai san ba abin balle Allah ce ki yi ke yi ai za a bai da maki an karibin kuma ba wai da dadewa ba kusa kusa za mu mai sai ya ci gaba da shan nono ne gare ki tasliyatul laha wannan son ce mata damuwar da take haduwa da ita don ba mu mai son ya rabu da ɗa kuma da haihuwa shi me ko ɗebe sululin na kuda ba a ce ya miƙa shi amma za mu mai san miki da shi ba da daɗewa ba wa ja'iluhu min al-mursali kuma za mu sanya shi cikin manzanni danki mai daraja ne ma babba ne karki samu Bushara to shi ko wannan bushara ne bayan an yi mata tazliya an san ce mata damuwa kuma an yi mata albishir fil ayati min al balagati fi ijaz al qasr amrani wa nahayani wa habarani wa bushara busharatani a cikin wannan magana akwai abin da masu balaga ke ce ma ijazul kasar a takaice magana amma tana ɗauke da abubuwa ga umarni biyu ga arli'ihi fa alƙihi ki sha sai nono kuma ki jefa shi umarni na wa nahayani ga hani biyu wala ta hafi wala ta hazani kada ki ji tsoro kada ki bata ciki wa habarani ga labari biyu inna raduhu ilaiki za mu mai san miki da shi wa iluhu min al-mursalin ko masu sanya shi muke cikin manzanni kaga duk cikin an magana kaɗan gashi an bada wannan wa bisharata ni ga bisharata na kaga cewa za mu sanya shi cikin manzanni shi ma bishara fa'ar la'afu ta kosha sai nono ta ashirin watanni uku layar ki baya kuka ko shi wata mu'jiza ce ga jariri bai kuka abinda an ka sani da fado wadda kuka yake aza amma wata uku bai kuka. wa hafat alaihi kuma ta ji tsoro lamma ishtahada uyun da dogarai sun ka kai matuka suna ta kokarin kaiwa da kawo fi hafsul mawali daga binciken ɗiyan da aka harba fa wala adhu fi tabutin sai ta aza shi cikin wani akwati mudalan bilkari wanda an ka shafa mai alkibiri an ka shafa mai don ya yi tafshi garjin nan da aga katako ya an ka shafa mai yake na kamar an yi shinhida wadda in an shafa mafata mai ko tana da kaushi tafshi ta min dahilin da can ciki mu mahadin lahufi yana wanda an kashin hida maragga ne na goyo ciki wa agala kadku ta kubli akwati wa alqafa ta jefa shi baharin nil cikin gulbin nil laylan cikin dare فالتقطه ذلك فالتقطه ali fir'aun mutanen fir'auna suka tsintai tabutu cikin akwati sabi hatan laili wan sahikin wannan daren da ta kada shi a awanu dogarai ne wa ismu laqiqihi sunan wanda ya tsinto shi dabu fa wala abaina yadai fir'aun ya aza shi gaba da fir'aun wa fataha ya bude wa a hidda yadda Musa minhu daga cikin akwatin wa huwa alhalin da aka fissai ya musu min ibhamihi labanan yana tsutsan nono ga babban harshen shi to ya tsinto shi li yakuna lahum domin ya zan aduwan maki lahum gare su fi aqibatil amri wannan lamu lamul aqiba ne ba lamul illati bane don babu mai dauko da don ya zama mai maki a'a wai don can daga karshe ya koma maki gare abin da aka caka ya za ka yi kaza don ɗai ka halaka kanka wato an gwada ma aqiba abin yana iya zama ma halaka ليكون لهم في fi الأمر al-amr wallahu lil aqibati wal illa ala al-isti'arati tabaiya kuma yana zama na illa bisa ga تعليلي an ce an aro an aro ta'alili an ba aqiba isti'ara tabaiya al-harfiyya ta harfi harhin ɗaya an yadda ake aro na ana aro harfi domin su sun cinto shi da ya kuna lahul ƙoratan don ya zama sanye ido gare su ba da ya zama bakin ciki walam ya tarattab alal iltiqad illa al adawatu wal huzn amma ba abin da ya biyo bayan cinto shi sai kiyayya da bakin ciki fashabbaha zalika bima yakunu maqsuda don haka ya kamanta abin da kamar shi a manfa alhali ko ba shi a manfa ba ga cinto shi fastu ira da an ka aro mai lamu taba'an listi'aratil ma'ana don biya ga isti'ara ta ma'ana aduwan ya zama maki abinda maki ya qatul rijalahum ya zan abokin gaba da zai karkashe mazajensu wa hazanan kuma ya zama bakin ciki gare su bi fata haka na lil jamhuri hazanan wa bi lammin ha'i wa zai zayili hamzata wal kisa'i huzunan lugata ne luga biyu ne hazanan ko huzunan ai yasta abinu sa'ahu abinda a bakin ciki shine a bautar da matansu da ɗiyansu kana ji kana gani ga ɗanka na bauta ga hannun wani bakin ciki wal masdaru huna bi ma'ana ismul fa'il nan mazari ya zo da ma'anar sunan fa'il hazana bakin ciki amma ana nufin mai bakanta cikin min hazanahu daga hazanahu ne na sulasi ka a hazanahu kama a hazana yana da ruba'i yana da sulasi ke وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى sai fir'auna wa hamana wazirahu wazirin shi wa junudahuma da rundunonin su kanu ina sun zan masu laifi fi kulli shay'in ga komai ai mustamirina ala khilafi sawabi waɗanda suka doge ne ga abin da ya saba ma sawaba fi game da shi min al daga hada'u ne in an ce masu kuskure aukanu asina ko ko sun zan masu sabo sai ya zan min al ba min al wani don haka aqaba humullahu Allah ya azabta su bi tarbiyati ya kunu sababa halakihin. wata azabata, wanda zai zama sababin ka kuma kai ta wahala kana tarbiyyar shi fal kalamu musta'anahum lit alili wannan magana wadda an kafara ta don illanta cewa lalle hir'auna da hamana da rundunoninsu sun zama masu sabo ko ko sun zama masu kuskure sabuwar magana ta amma abin da taka gwadi ta alili illar da tassa suke tarbiyyar makiyansu don dama su masu laifi ne sai muka yi musu wannan azaba aw itiralun li bayanil mujibi li maqtulin bihi ko kuma jumla ta mu'tarila wadda ta gitta cikin magana don bayanin abin da ya wajabta wannan bala'in da an ka jarabce su da shi zaman masu kuskure ko masu sako wa qalat imra'atu fir'aun sai matar fir'auna ta ce asiya bintu mazahi hina ukhrija min ta tabut lokacin da aka hidda Musa daga cikin wannan akwatin wa qad hamma fir'aun wa awaluhu bi qatl fir'aun da mataimaka ne sun yi niyyar kashe shi sai ta ce huwa qurratu aynin li wa lak Allah ya cusa mata cewa haka don ta dabiri na ilahi shiri na na Allah sai ta ce ai ana zaton ya zama sanyin ido garan da gare ka limara atmin min mahailin najaba don abin da ta gani gare na alamomin zabuwa cewa wannan najib ne zababbe ne min nuri wajen yi daga hasken huska ta ta ce wannan ba banza ba ne la ta katulu kada ku kashe shi hidabun li fir'auna bil jam'i lit ta'zim da fir'auna take magana ta yi jam'i don girmama shi wanda babba yan ana son ya yi abu sai an faɗa da fadanci an girmama shi ran kai ɗaya kada ku kashe shi ya fi kada ka kashe shi wato ni ma ni ɗaya na kamar ke kada ku kashe shi au lil muwakkalin bi qatl al wildani ko ko waɗanda aka wakilta don kashe yara suna ta ga magana da su kai kada ku kashe shi don in haka ne su umarni za ta ba su babu filis kwamanna kada ku kashe shi don ita ma kwanci don matar kin kwanci ta sarki sarauniya ce hesi ladita mace ta farko a ƙasar masu kaga inda waɗanda an wakilta a kashe ake umarni ne take ba su na'am asa an yanfa'ana yana yiwa ya amfani mu limara au fihi min al-yumni don abinda sun ka gani na albarka gare iskanan li fir'auna bintun barsa domin fir'auna na da wata ɗiya barsa mai ciwon baras na kuturta ajizatul adibba ta gajiyar da duk masu magani an yi magani har an gaji an ilaji haɗa ga magance mata wannan ciwo wa da bokaye sun kai sun kai suka kasa sai suka ce shafa'u hamin riƙe hayawanin fil bahari yushbihul insan maganin da ɗaya kawar da ita miyo na wata dabba rayayya ta cikin ruwa mai kama da ɗan adam ila suna nufin ayu da kaga an zo an ɗauko mutum cikin ruwa sai a ɗauka kila shi na yi falama a juhu da suka hidda musa huhu sai sun ka kwaɓe mata gabirikihi da miyon shi babara a sai ko ta warke da suka ce a sa'an yamfa ina yawa ya amfani ko a ce ɗai gidan sarki akwai wani wanda kowace irin cuta gare ka ana iya magance ta nan ai wani amfani na gare alal fauri kai tsaye nan da nan ta warke kuma ma'amara auhu tare da kuma abin da sun ka gani min irtila'ihi labanan na tsutsan nono da ya kai min ibhamihi daga babban harshen shi yana cikin alamomin cewa zai amfani ba banza yake ba ba ordinary yaro na ba extra ordinary aw nattakhizahu walada ko mu rike shi matsayin da fa innahu ahalun an yakuna min auladil muluki ya cancanta a ce ɗan sarki na ga wanda yake da kyawu lima fi wajhihi min Jamalil alfa'iq saboda abinda aka huska ta na kyawu wanda ya cere ma abinda an ka saba na al'ada na in abu ya cere na aka kuma samu fauku na wanda duk sama ya tsere masa fauka kulli zai ilmin alim komi sanin ka akwai wani da ya tsere ba don haka faƙa ya tsere fauku kuma tserewa sama fa'iku kuma wanda ya tsere wa فؤاد أم wahum la yash'uruna sanda suke wannan magana ba su san bi aqibati amrihim ma halin da suke wannan magana dan jumla hali ce alwawu lil hali wahum al halisu sanda suke magana ba su san karshe yadda abu zai kasance ba min ali fir'aun hali na daga ali fir'aun tun wancan faltaqata ali fir'aun hum la yash'urun mutanen gidan fir'aun suka suka cince shi ba su san Karshe yadda halin su zai kasance da shi ba dan an ce halina daga ali fir'aun kenan wa qauluhu cewa ta inna fir'auna wa hamana junudahuma ila ahirihi itiralun jumla ta da ta bainal ma'dufaini tsakanin adan adabtawa yu'akkidu hada'ahum gittawa wannan shi ke karfafa zaman su haɗi'ina da ranka ce kanu haɗe kama kaddamna kamar yadda muka gabata wa asbaha fu'adu ummi musa sai zuciyar ko musa yohanasu din zuciyarta ta zan farigan ce, babu nasuwa cikinta saboda rabuwa da ɗan lamma alima bilti tiqatihi da ta san cewa an cince shi sai ta zan haliya min al wanda ka bi har gida jariri shi yanke shi yau ga jariri ga hannu ne sai ta ji tsoro min masuwa ha ko ko zuciyar ta zama empty babu komi cikin zuciyar in ba dan ba shi ɗaya take gani lima da hama don abin da ya ɗimautar da ita min alhaufi alaihi na tsoron da ta kai garai bi wuqudihi saboda faɗawa ta fi yadda fir'auna ga hannun fir'au au fariga min alhammi ko ko ta kakkabe babu baƙin ciki cikinta. wannan zai fi kyau ko da ya jinkirta shi saboda karɓar umarnin Allah la ta hafi kar ki ji to a ce babu tsoro cikin zuciya zai yi munasaba lifarɗi ha saboda wa kaiwa matuƙa ga amincewar da ta yi bi wa'adillahi da alƙawalin da Allah ya yi na mun za mu mai sami ki da shi don haka sai ta zan yamti ba wata damuwa cikin zuciya وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب in ka dalla tawdirihi lalle ta kusaci ta bayyana shi kaɗan ta ce kai ɗana na ku bani abina in ɗin ga haɓa fata daga sakiliya sunanta an ka shahi wai inna ha lalle ita kadar ta kusaci la tabdibi lamun nan ita allamul fariqa wadda za ta rarrabe cewa in ɗin can inna ta ba in ce na fiya ko sharaɗi ba ai bi annahu ibnu ha kaɗan ta bayyana cewa dan ta na au bi qissatihi ko ko ta bayyana kissa ta lifardil huzuni saboda faifayewar bakin cikin rabuwa da shi da faɗawa ta yi hannun firawa awil farahi ko tsananin farin ciki ya fi dacewa saboda amincewa ta da alkawalin can na Allah laula an rabatna ala qalbi ha ba don da muka darme zuciyar ta sabre da hankuri ba ai kan ku muka nutsar da zuciyar wa huwa wasdul fuad abinda ake ce makalbu tsakiyar fu'adu Wazakarar fuada can asbaha fu'adu ummi musa fu'adu ya fara faɗi awwalan farko nan kuma ya ce qalb rabatna ala qalbiha li'anna faragahu yastalzimu faraga al-qalbi dan in fu'adu ta yohinta to sai qalbu ta yohinta tunda qalbu wasl fu'adi tsakiyar zuciya walam ya katafi bihi fi rabdi amma wajen ɗarmewa bai ce rabatna ala fu'adiha ba sai ce ala qalbiha mubalagatan don kai matuƙa fi salbil ƙalaƙi ga tuɓe tsoro an hada gare ta kuna don ta zammin almumini na cikin masu imani da wancan alkawalin don in ta sa tsoro ko ta sa firgita kamar bata amince da alkawalin can da Allah ya mata ba yi masa ta yake jiyo muna fa basu hi an janabin ta kai daga nesa ra'ahu ta ganin min makanin ba'idin ihitilasan. ko shi bisa ga hizga satar gani ba hituwa ta yi karara ba wahum la yash'uruna halin da take sato gani ne su ba su san annahu ahuha shi dan uwanta ne au annaha taqussu ba su san da ita ba tana bibiya ta ba ko ko ba su san ya uwar shi ba yana dauka وحرمنا عليه المراضع من تقول فقالت فقالت هل دلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحرمنا عليه المراضع من قبل Allah ce muka haramta mai duk masu ba da nono sarki ya sa an kira duk masu ba da nono muka haramta mai sha ya ƙi karɓa min qabl kamin zo ita ya uwar tashi ai qabla maji'iha au raddihi ko ko qabla raddihi ila ummi mun hana ya sha nonon kowa kamin mu mai sai zuwa ga uwar tashi ba mu yadda ma nonon wata mata wadda ba uwa ba ya fada cikin hanji ne ba sai dai uwar ai mana ana fa min qubuli sadai murdi murdi'atin ghairi ummihi muka hana shi karɓar nonon wata mai bada nono in ba uwar shi ba wa huwa majazun anil mani haramna mun haramta na wai mun hana walam ya qabil sadaya wahidatin min al maradi al bai karɓi nonon ɗaya daga cikin masu bada nonon da aka halarto ba فقالت ta سيئوات مريم تتشي ala أدلكم على أهل na يكفلونه In shirya da ku. ga mutanen wani gida da za su yi reno nai don ku da bata ce lakum ba da an samu matsala da ta ce ɗai hal adullukum ala a halibaitin ya kafa lunahu in shiryar da ku ga mutanen wani gida da za su yi reno nai za a ce a ah, da gidan ya hito ke da ka ce lakum don kafa kai za wa. ta gaba ma don yaron ake ai li ajalikum saboda ku wahum lahu nasihun kaga nan ta ja matsala ta ce su masu nasiha na garai an ka ce a garai wane ce a sarki ne kanu ba yaro <laughs> ba ta ce wahum lakum nasihuna ba ta ce lahu Kai hankali ya sake dawowa don su ma suna da intelligence ba haka ɗaya aka shugaba ba sai an sa mai yan basirori in ba a sa basirori ba koyin ta bai kai to shi na da wayo wanda ake wai da shi suna da basira da haka da ta ce masu nasiha na za su tsantsance nasiha ga rai aka ce wani ya ta shi sarki hmm. la yi na fi ihi ba za su takaita ga bashi nono ba wa tarbiyatihi da tarbiyar shi wala ma ahu haman da hamanu ya ji haka kala inna hala ta'rifu ka gane ta ta san shi ga ahlu hada mutanen ta sun ahlu baitin din ga sun san shi fahuzuha ku kama ta hatta ta hubira halihi sai ta ba mu labarin halin shi da ina yake mutane wani gida na za su yi renon shi faƙala sai ta ce ina ma rattu. wahum lil maliki nasihuna ina nihin masu nasiha na ga sarki ba ga yaron ba ai fa'amara hafiyar ha fir'aun sai fir'aun ya umarce ta bi an ta tiya bi manya kafulu to ta tahi ta zo da wanda zai raunin nashi fa bi ummi sai ta zo da uwarsa wa huwa yabki ala yadi fir'auna ko da uwar ta zo shi na kuka ga hannun fir'aun wala ma wajada riha ummihi wa da yaji kamshin jikin uwa ta ista'anasa sai ya debe kewa yan nasu wal taqama sadaiha sai ya gumɗe nonon nata iltaqama ifta'ala na daga luqumatu luqumatu abinda an kasa cikin baki sai sake ci loma abinda baki ka iya daukewa fa qala laha fir'auna yace man anti minhu ke kaka kike da shi dan mun yi ta kawo masu bada nono bai karbi kowa ba ke kuma kina zuwa ya karba yaya kuke ba aba kullu sadayin illa sadayaki faqala inni imra'atun tayyibatun rihi tayyibatun laban yace ai ni mace ce mai kamshin iska mai daɗin nono la'uta bi sabiyin illa qabalani ba yaron da za a kawo bai karbi nonon gano ba an ce ya sa an kawo su jarirai kowa an ka baya yi tasha <laughs> fada fahu ilaiha sannan ya mika yaron gare ta ce to gashi nan wa ajara alaiha nafaqatan ya gudanar mata da nafaka ta ce kullun kike son a baki abu ko ko wata wata ko sati sati faraja'at adbihi ila baitiha ta dawo da shi zuwa ɗakin ta min yaumi ha wannan ranar kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce فرجدناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه مكما إذا شي زوا ga uwar shi kai ta karra ainu hadan ijiya ta tayi sanyi bi liqa'ihi da haduwa da shi wala ta hazana ba za ta yi bakin ciki ba hina izin bi shi saboda rabuwar da shi wali ta alama kuma don ta san anna adallahi haqqun alƙawalin da Allah ya bi raddihi ilaiha da mai sai zuwa ga rad haqqun gaskiya ne ta san haka ilma mushahada dama kan ta sani tunda ita mumina ce ta san alƙawalin Allah baya tashi to amma ta gani hili ta zuluma a shubha wanda duk wani rikici zai kuranye tare da shi walakin na aka sarahun sai dai mafi yawan mutane ai annas akasaran nasi la ya'lamuna bi hadzal wa'd ba su san wannan alƙawalin ba wala bi anna hazihi uhud sannan ba su san wannan maryam din ya uwar shi bace wa hazihi ummuhu ba su san wannan uwar shi bace fama kusa inda ha'ila an faɗa mata sai ya zauna nan inda take hatta yaye shi wa ajara alaiha ujrata hali kulli yawmin dinaru kaga hakkuki ma za ta yi kullun dinari guda aka bata saboda dan sarki ta kabano wa hali jawazi zalika fi shari'ati bani isra'ila ta karbi abinta tare da zaman dan nata amma ta amshe janga saboda halan ne ga shari'a bani isra'ila wali annahu malu harbiyin kuma don dukiya ta ta abokin gaba wanda aka fada da shi ba za a saki duk wata dama wadda za ta rage mai karfi ba li'annahu naqala al-amana don ya walwala amana bi qatali auladihim da kashe musu yaya wastihdamihim da bautar da su ga su ba bayi ba fa atad bihi fir'auna bayan ta yaye shi yanzu kan kaga tana da garanti ba ta ma tsoron kobe da kanta ta tambayi sama fir'auna ta ce ga ɗanku na yayi fara ba inda hu ya reno ne nan inda yake don haka ma da ya zo yana manzo yana kira ne ce alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sanin ba nan muka yi ka kana kusa da haihuwa ba ka zamna nan shekaru na rayuwa kanan ka su tare da mu cikin alfarma kana dan sarki yanzu kuma mu za ka zo ka ce za ka kira ashe kenan shi ya yi tarbiyyar shi yana ma daga cikin awon Allah har mawaki na cewa wa musal lazi rabbahu fir'aun mursal wa musal lazi rabbahu jibril kafir ga musan da ya tashi hannun fir'aun manzon Allah ga musan da jibril ya tarbiya ta kafir musa samiri kenan don haka imani da rashin imani daga Allah ne kawai ba daga wai tarbiyya ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين wala ma balaga ashuddahu da ya kai matukar ƙarfi ne ma balaga hullazi la yazidu alaihi nama'u ya kai ma isar da daɗuwa ta ba zai ƙaru ba ya gama girma ne wa zalika min salasi na ila na sana da shekara talatin zuwa arba'in ne a ashir ƙarfi ya tsaya nan sai dai a jawo ba a yi gaba ba a ƙara girma in ka ga kiba sun huta ta ta tsuha wastawa yadda daidaita ita eh, dala jizmuhu jiki ne yadda daidaita wa kamula aqaluhu hankali ne ya cika bi tamami arba'ina da cika shekara arba'in atainahu hukuma sai muka bashi hikima na irin ilimin masu hikima min ilimin hukama wa ilman sannan muka bashi wanga ilimi na addini ashe kaga ilimi ya karkasu ai bi shar'i ibrahim alaihi salam ya ilimin addini na shari'a annabi ibrahim dan sannan ba a ji san mishi da attaura ba da suhuhu ibrahima ake aiki su a shari'a kabla an yi ba asa nabiyan kamin shi a aiko shi annabi har a ba shi a taura don dama ba a aiko annabi sai ko dore mallami na akwai mukamman da mallami na aka wa promotion ba a cewa liman kuma a cewa wai ko ya san don mallami aka wa liman ba a cewa alkali kuma a yi tunanin ya san wani abu to bale annabi ko manzo dama musa kamin a aiko shi a shi a taura masani na ga suhuhu ibrahim au hukuman koko hukuman din nubuwatan wa ilman annabci da ilimi bi shara'i da shari'o'i wa ahwalil umami sannan kake hakimi ba a cewa ilimin ka hikima sai bayan ilimin addini kuma kana da na halukan mutane fa yakunu ijmalan lil qissati sai ya zama jumlan cewa ne an dunkule qissar wala yunafi kauna nubuwatihi ba'da ruju'i mimma dayana amma cewa mun bashi hikima da ilimi tun sannan baya kore cewa sai da ya dawo da mada yana zama manzo lakin nan awwala a faqul nazm al sai dai magana farko ta hida cewa ga tsarin kissa cewa hikima da ilimi na masu hikima wa kazalika kamar haka kama jazainahu da mun ka saka mishi haka na jazil muhsini na muke sa ma waɗanda suka kyautata li anfusihim ga kanunsu suka yi aikin kwarai dan kowa kyautata kai ne yau ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن wadda hala musa madinata musa ya shigo birni madinata fir'auna birnin fir'auna wa hiya munaf ba da an gaba an humuddatan bayan ya faku da garai mudda mai tsawo wa kana hajarahum ya abudullah haliya farko kaurace magarin yayi ya koma shi dai ya shiga halawa yana ta bautar Allah shi kadai kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya faluhu bi gari hira'i kamar yadda manzo Allah ya fara aikata farko kogon hira'i la ya da hudu bai shigowa gari illa laluratin sai don lalura mustahafiyan kuma ko shi sai ya canza kama ya ɓoye wali zalika kala don haka ya ce alahi ne gablatin na ahala sai ya zaɓi sadda hankalin mutane ya ɗauku irin rana tsakiya na kasuwa na kasuwa na ohir na ohir na gona na gona sai ya shigo wakatar ƙailula lokacin ƙailula wanda shi ko bai da matsalar komi yana can ya bi ɗaya a kwanci ne aw bainal isha'aini ko ko tsakanin magariba da isha'i wakila bal kana atiyan min kasar fir'aun min al askandariya an ce a yana dai zowa daga tsoron fir'auna don kaga ai gidan sarki ake riko ne da tuhahi ne da abin hawa ne don na gidan sarauta da askandariya yana fitowa fa waje da fi hara jalani sai ya sami wasu mazaje biyu ya katatilani suna fada ya mani suna husuma fi dini akan addini au fi hamdul hadabi an ce akan addini suke yi wannan na ganin ɗayanta Allah ya fi wannan na ganin a'a fir'aunu ma abin bauta ne ko ko a'a suna gardama akan ɗaukar itace dan mun gabatar da cewa fir'auna ya kakkasa banin isra'ila ga hidima ta da ayyuka kowa na da ɓangaren da an kace shi kula da shi to ana cilasta mai sai ya ɗauko farda ta itace ya kai inda aka wa fir'auna da hidahi ila madabahi fir'auna zuwa wurin da kowa fir'auna inda ake mai da hidahi haza min shi'atihi wa haza min aduwi waɗannan mazajen biyu da ka faɗa da juna wannan cikin jama'a shi ne sib'i ne suna ne samiri wa haza min aduwi wannan cikin makiya ne na kib'i ne cikin dangin fir'auna yake suna ne fatun fastagasahu allazi min shi'atihi ala lazimin aduwi aduwihi wanga da a cikin kabila ta yi mabiyanai sai ya neme shi a gazai akan wanga da an makiyin shi ahu Musa ilal haqqi Musa ya kira shi zuwa gaskiya ce kai ya za ka dora mai daukar kaya shi ba bawan ku bane ya ce bai iyawa yasa ba ka kyale shi bisa ga wannan tafsirin na biyu na cewa itace na aka son ya dauka ko kuma ya kira shi zuwa ga gaskiya na barin bautar wani Allah bisa ga magana farko na cewa akan addini suke jayayya falam yar'au sai ya zan bai kwatsu ba ya bari ya ce sai fa ya dauke su au qala lahu ko ko ce mai yi halli sabila sabi kai saki hanya wannan abilar tam sirdi daga jinginawa ne ga asbab musa na cikin su faƙala a hamilu ha izan alaika a rabu da shi ya taya ce to kenan kai za ka ɗauka yanzu na ma fasa azamai kai za ka ɗauka ya ce ni ya ce lalle kai za ka kaza kazahu musa yamma mangazai ai laraba hu jam jam'i e kaffi ya bugai da dukkan tahi ne gaba e sata lil isra'ili amma don ya agaji wannan ba isra'ila li'anna nasarar mazalumi farlin filmi lalle kulliha don agajin wanda aka zalunta ka taimakai farilla ne a cikin kowane addini wa kana musa Musa ya zan shadidal kuwatu wal badash mai tsananin karfi ne da damka don karfi biyu ne akwai karfi wanga na damka na yan kan rike mutum bai kubciya akwai na jamirin daukar kawa kawai faka ba lai sai kare da shi an kawo wurin in ji yara <laughs> ai a kan mahu ya cika shi ai kun san akwai shi ko ga hausa ko a ce akwai wani ko ya cika to cikawa kalima ta ta mutuwa ya kare da shi bi ma'ana qatalahu ya kashe shi walam yakun da katalahu amma ba dan ya shi kashe shi ba wa dafanahu fi ramli ya turbuɗe shi cikin rairai tun da dama ba musulmi ne ya mai dirge ba sai an taru ba Ƙala hadha min amali shaytan yace wannan yana daga cikin aikin shaytan almuhayyaji galabi wanda shi ya motsar da fushi na. kaga har yanzu dai aikin shaidan ne gashi ko kahiri na kashe amma wa ya sa shi baya da zartarwa shi ba sarki bane shi ba alkali bane ya zai kisa daga ɗaya mallami sai ka kace mutane shugabanci na addini daban na siyasa na mulki daban ko annabawa mafi yawa duk shugabanni ɗaya na na addini ba da na mulki ba wanda ya fara haɗe siyasa ta addini da ta mulki annabi dawud ai kun ga kamin dawud shamilu da mutane ne suna son a yi jihadi a yi yaƙi cewa sun kai if aslana malikan nuqatil fi sabilin ka tsaye san muna da sarki mai yaƙi don ba a yaƙi da mallami dai kawai don kana mallami ka jagoranci mutane a yi ta faɗa wannan hitina ta ka jawo ko annabi annabci ɗaya bai sa shi faɗa sai an faɗa sai an gama mai da zartarwa ce ka tsaye muna sarki mai faɗa ce to Allah ce zai tsaye da sarki ɗaluta ya zo a yi faɗa to nan da annabi dawo da ya kashe jaluta sai Allah ya bashi mulki shamilu ya rasu aka bashi annabci sai ya haɗe shugabanci na addini da na daula shi a farko wanda ya fara haɗa haka sannan ɗa ne Suleiman amma da shi Shamilu annabi ɗaya na ce to ni kan ba ni iya yaƙi daga ɗaya malanta amma a bari a roƙi Allah ya tsaye mana da sarki wanda za mu yaƙi to nan Musa ba ya da zartarwa gashi ya kashe mutum ko da yake wanda ya kashe ga kafiri ne amma sai da ya ce aikin shaidan ne لأنه لم يمر بقتل الكفار دم با عمر تيدا كشي كافرين با أو لأنه كان مؤمنا فيهم كوكو أنشي شي مؤمنين cikin لكن ذلك لا يقده في اسمته sai dai wannan bai suka ga zama ne ma'asumi li'annahu kana hada dan bisa ga kuskure yayi lam ya kasib wa hilkatala qatala bai hikisa da tunkudan ba ko ga tamu shari'a haka ne ana da yace mai shibhul amd idan ka zo da bulala kabba mutum kashi sai ya mutu ba al'adanci da bulauli mutum ya mutu ba inda ba kulki ka sa ka buge shi to sai a ce mai buhul amdi ya yi kama da ganganci don kuma ba ka cewa ka aza duci na ka kabo ka san mutum amma dai ba nahin ka kisa ba ko kan mara ya mutu duk wannan ba a ce mai ganganci wasu da gifaru hul'ati in ka ce to ba ganganci ba ne me yake roƙon magafara ya ce to roƙon gafara ta yi wanda attahe wa adduhu zulman da kidan da ya yi mai zalunci ya ce rabbi inni zalamta nafsi fa gafirli wa amali shaidan da ce wadda ya yi aikin shaidan ne wa tazmiyatu nafsihi dalan da ambaton kai ne batacce can da fir'auna ya ce ai ka san aikin da kai nan ka yi ta'addanci ka gudu dan ta'adda ka zama annabi ya ce inni fa'altuha izan wa ana mina dalli na yi wannan aiki sannan ina cikin batacce sannan ban gane ba to kullu zalika ala da abil muqarrabi wannan duk yayi shi ne bisa ga al'adan makusata ga Allah fi addil muhaqqarati azaima dan karamin laifi sai su kida shi babba saboda ga matsayin su bai kamata su aikata kuskure ko bi zama ne kadan innahu aduwwun lil insan yace lalle shi dan makina ga mutum kullun yana iza shi ga shi aikata abinda ba daidai ba mulillun lahu mai badda mutum ne ya gwada mai awa abinda yake akai gaskiya ne kamar yadda wasu kai suna ta kashe mutane suna kallon jihadi na su yi wasu musulmi da aka kashewa ko kafiri ba a yadda awa irin wannan kisan ba mubin mai bayyanar da bata batan na shiga hili ne yake batar da mutane la ishtibaha fihi babu ko rikici bayyane wannan aikin bata قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال Musa ya ce na diman yana mai da na sani ka kashe wannan mutumin to ji kuma matsalolin da ya haɗu da su su hijira ga su jidalin da ya ta Allah da kai ne ce fatan naka fituna lalle mun fitine ka fitinu mun wa ka cikin hitin sannan kaga ko lahira ya an ka zo wajen neman ceto zai faɗi wannan ce ni da ni kashe mutum ai ta kai na ne sai ya ce yana mai da na sani rabbi ya ubangiji na inni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci na bi katalihi da kashe wannan mutum fa gafirli Allah ka gafarta ni fa gafara lahu Allah ko yayi gafara gare innahu huwal ghafurur lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai almuttasifu bihima wanda ya sifantu da sihohi biyu na magafara da rahama azalan wa abada tun azal haka yake kuma har abada ba zai bushe ba haka قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا لي صدق الله العظيم na'am kala musa ce mu'ahidan lirabbihi shina mai alkawali da Allah aw musta'adifan lahu ko yana mai neman ya tausaya mai ko don ista isti'dafi ne ko don ɗauka alkawali Allah na yi alkawali daga yau ko ko Allah da yau ban koma sai ya haka yake ne ko don nema a tausaya masa ne yake cewa ba zan sake ba ko ko alkawali na yake da Allah ban koma irin wanga aiki rabbi bima amta alayya ya ubangiji na wallahi ina rantsuwa da ni'imar da kai gara min almagfirati tunda hakka gafarta ne wa gairaha da wani gafara na rahmat da kai gara la atuban wallahi zan tuba in dawo ba zan sake ba qasamu mahzuhul jawabi rantsuwa ce da anka shahi jawabinta au ko bi haƙƙi ma an amta alayya don haƙƙin abin ga da ka yi ni'ima da shi garan simni ka tsare ni ka in saki falan akuna kada in kasance zahiran mai taimako lil na ba wai yin yi laifi ba ko taimaka ma mai laifi kada in saki aunan taimako liman addi aunuku ga wanda taimaka mai zai jawo ilal ijrami zuwa ga aikata laifi ka muzaharatul isra'ili kamar taimaka ma isra'ili da ni muka yi muzahara ga wannan mutumin wakila an ce a muzahara ta fir'aun yana nihin muzahara da fir'aun wa hu kana qablu ya zanka min haka yarkabu ma'ahu yana hawan abin hawa in za a hita da shi aka hita shi na ce Allah kada in saki taimaka ma masu laifi kada a saki zuwa taro da ni kada in saki hawan abin hawa ne ko in rakkai wani wa yukasiru sawadahu yana yawaita jama'a tai ana cika taro da shi yace ba zai sake ba wa jawahiri jawahir ya ce cikin jawahirul hisan rabbi bi sababi ihsanika ya fassara da cewa ya ubangiji na don kyautatawa da kai min tunda nan yi nan haka wa ka da gafarar da kai wa ana zama Allah a akuna mu'ina lil mujrimina ni ko na ta ma kaina da yau ba zan zan mai taimaka ma masu laifi ba za a hasanu ma tu awwal bi wannan shi ya kyawun abin da za a tawilan uren ga da shi wa qala ibnu adiya yace ihtajja ahlul ilmi bi hadhihi al-aya malamai sun kawo hujja da wannan aya fi man ihdimati ahlul jawri ga hana yin hidima ga shugabanni waɗanda ajjairai wa ta wanda taimaka musu fi shay'in ga komai min umurihun na al'amuran war ra'aw sun ga annaha tanawila zalika ta shahi wannan tana miƙeƙe ne da irin wannan matsala in tahi nan magana ta tuke kuma da tukewar ta mun ka tuke karatun yau sai dai gobe Allah ya so alhamdulillah العلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين